shugaban najeriya muhammadu buhari ya iso garin bauchi cikin yanayin ruwan sama da la'asar da kuma gwamnonin apc guda shida da ministoci da kuma 'yan majalisun tarayya tare da shugabannin jam'iyyar apc na ƙasa da ma ma'aikatan gwamnatin tarayya jawabinsa shugaba buhari ya jaddada yakar azzalumai 'yan ƙasa da suke sace kudaden talakawa ina so ku yi imani da cewa wannan aiki da muke yi muna yi ne saboda Allah muna yi ne saboda ƙasanmu saboda muna yi ne saboda ku muna zo mu sanar da ku da sanin mu ba za mu yadda a cuce ku ba abin da ke gabanmu a kyautata ƙasa a kyautata tsaro a kyautata arziki a kuma hana cin hanci da rashawa yaƙi neman zaɓe kuka kuma zaɓe mu kuma ba za mu manta ba Allah ta kuta mana da alheri Allah ba mu damuna mai alheri Allah ƙara fita munafukai daga cikin mu APC APC nasara shi ma nasu jawabin shugaban jami'ar APC na ƙasa Adam Aliyu Oshomole ya ce ba za su yarda da marasa gaskiya su zauna a jam'iyyar tasu ba. Ba ma so barayi a gida mu. Wa yake se duka su da su ce in ba yarda ba a rage kudi a raba kudi jama'a a sa dubu za su tafi su tafi. Kuma in ba su tafi ba mu ma mu kore su. Saboda ba ma so su. Ko mutane biyu ne muna da shi da su da cewa mai gida ya fi da gaskiya mutane biyu ya fi bala'i goma da gaskiya da ji sarwala ya fi mutane dubu barayi gwamnan jihar bauchi barista muhammad abdullahi abubakar ya ce lokacin rabuwa da wake-wake ya yi sannan ya ci gaba da cewa lokacin wake-wake ya wuce wake-waken duka sun yi gaba to kuma mun yi hamdala ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana makiyan mutum farin farko kuna sane cewa dukkan wani alkhairi da shugaba zai kawo wannan shugaban ƙasar najeriya ya kawo shi ku sani cewa babu wani mahaluki a najeriya kowace wani irin matsayi ya taɓa riƙewa da zai fito ya ce muku shugaban ƙasar ku bai iya gudanar da tattalin arziki ba wallahi ƙarya yake yana aiwatar da ayyukansa na alkhairi a wannan ƙasa ta wani mai sayar da kayan miya masoyin buhari bai je kasuwa ba domin yana son ganin shugaba buhari sunana ali kaura kasuwan mu da lawan saboda kaunan da nake masa na ba da haɗin kan matasa wanda muka zo da su domin mu goyi bayan bawa buhari saboda mutum ne mai gaskiya mai amana kuma in Allah da muna fatan alkawarin da ya yi zai gyara Najeriya da ikon Allah Allah ya bashi daman ya gyara Najeriya da ya dan Allah Abdulwahab Muhammad Mira Amurka daga Bauchi a Najeriya